bayan haka yan uwa ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 24 ga watan uku shekara ta 2001 wato ta miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mai albarka riyadu salihin idan ba a manta ba wancan lokaci babin da muka yi na karshe shine babu ta'zimi hurumatul muslimina wa bayani hukukihim wa shafaqati alaihim ko yau kuma za mu tafi babu ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة wannan kuma shine darasi da bakkara ne darasin 30 da sani babu satri awratil muslimina wan nahyi an ita'atiha bi ghairi darura babin da yake magana dangane da suturce al'aurar musulmai والنهي أو إشاعتها بكما هني dangane da yaɗa al'aurar musulmai din li ghairi darura ba tare da larura ba abin da ake nufi da al'aurar musulmi a nan ba wai al'aura wanda ake rubewa da wando da riga ba a'a mutunci abin da ake nufi wani aibu tattare da musulmi dan uwanka na mugunyar hali ko wani aikin sako wanda yake yi a koye jama'a ba su sani ba sai kai ka sani to bai halatta ba ɗaiɗaita wannan ɗin ba tare da larura ba ina ba za mu fahimta wani ne ya mutu yana barna a wani yana saba wa wani wannan aibu ne inda mutane sun sani mutuncin sa zai to ya da wannan abu ba tare da larura ba ko halatta ba an ce ya dawa ba tare da larura ba a cikin in an tashi ya dawa da larura babu ne menene ya dawa da larura kamar yanzu ana aiki da shari'ar musulunci ka san wani yana koya a wuri ka ba shi giya ya da ka koyi ko ka fallafa shi sai ka fallafa shi saboda me saboda bukatuwar a tsayar masa da abu kuma ba ta wato duk abin da yake laifi ne na abu kuma wani ke yi a koyi fallafa shi zai sa a tsayar masa da abu dan ka fallafa shi ba kai laifi ba amma duk abin da kila babu a akan sai ta aziri shi ma ana bukatar ka bayyana ba dan kai masa fa'aziri in ya daina amma duk abin da bai shiga cikin wannan ba to koye shi ya fi alkhairi ka je kai masa wa'azi a koye daga kai قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وبنجي تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة lallai waɗanda suke son alfasha fa yaɗu illazina amanu a tsakankanin waɗanda suka yi imani lahum azabun alim to suna da azaba mai radadi fi dunya wal akhirah a duniya da lahira abin nufi dukkan mutanen da suke kokarin alfasha ta yafi tsakanin mutane mutum ɗaya ne yi laifin sai ka je kan ka zance ka faɗa sai ka je kan majalisi ka zance ka faɗa kan dandalin hira ka faɗa wancan zaure wancan tsoro dukka faɗa ba alfasha ta yafi ba duk mai son alfasha ta yafi a tsakanin mutane to irin waɗannan da hun azabun alimun fi duniya wal akhirah suna ba azaba mai rabbi a nan duniya suna ba azaba mai rabbi a nan Allah ya kiyaye to kun aya Allah to wallahi ya alamu antum la ta'lamun ubangiji ba Allah shine masanin ku kan mutum kullu وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا فتره الله يوم القيامه rawahu muslim an farko hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare daga manzon tsira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la yasturu abdun abda babu wani bawa da zai suturce bawa dan uwansa illa satarahu Allah fi dunya a gidan duniya illa satarahu Allah yawm al-qiyama fa sai Allah ya suturce shi ma ranar tashi kiyama ba wani bawa da zai suturce aibin dan uwansa fa sai sai shi ma Allah ya kusurce aibun sa a ranar farko kwana abin bi dan uwanka ya yi laifi a koye babu wanda ya sani sai ka kusurce shi kai masa wa'azi daga kai ki sai ki kuma ya sai na ba ka fallasa shi ba to kai ma ubangiji fa Allah zai kusurce ka akan wani laifin da kai ba wanda ya sani ko Allah din wanda inda ya ga dama sai maka sunan su yi gaban farko sai ka kusurce dan uwanka a nan kai kuma a lahira Allah zai kusurce ka an fahimta ko alqafi ya zai ce ya hasamil wajhaini wannan hadisi na iya ɗaukar ma'ana biyu a haduma ɗaya daga ciki an yasura ma'asiyahu wa uyubahu an ibadatuha fi ahli al sai da Allah zai suturce ayyukan saban da mutum yayi da ayyukan da yake tare da su ba tare da Allah ya sa an ɗaiɗaifa su mafi ahli al a wurin mutanen a farfajiyar tashin kiyama ma'ana sai Allah ya so mutum ba sai an kallon mutum ba ruhu da fara wasani na biyu tarku muhasabatihi alaiha wa tarku biku ko kuma ya dauki ma'anar Allah ba zai yi hisabi akan wannan laifin ba ba shine cikin kowa ko dai a ce ba za a kai fara mutane a maka fallasa ba a ranar da za a tsara na farko da na karshe ko kuma a ce a'a ba za a banke ka da laifin ba ya iya dauka wata ma'anar ya iya dauka wannan kale ce wal awwalu abhar amma ma'ana ta farko ita ta fitowa fili lima ja'a fil hadith al akhar yuqarriruha bi dhunubihi yaqulu dan saboda ko na abu daban wanda yake ubangiji ta'ala zai yi wa dan adam tabbacin laifinsa yake kin ba kai ne rana kaza ga wajen kaza a wuri ba ka aikata kaza ba babu wanda ya sani bai kai sai ne ya ubangiji lalle ne na aikata sai ubangiji ke fakartuha alayka fi dunya a duniya na su kirce ka babu wanda ya san laifin ka ana ganin kai mutumin kirki ne dari bisa dari ko ana baka kamalar da bakai ba wa ana absiru halaka yau yau kuma babu zan gafarta maka to Allah ki mana ba a take sai abinda wannan hadisi ke nuna wa su kircewa la yakuru abdun abdan fi dunya illa kafarahu Allah yawmal qiyamah to me zai hana safara hadisin kuma da wata ma'ana daban mace ce la yasturu abdun abdan fi dunya babu wani bawa da zai ba dan da zai baiwa dan uwansa sutura a nan gidan duniya tufafi dan ya rufe tsiraitin sa illa fa faratullahu yawmal qiyamah fa shi ma sai Allah ya rufe masa tsiraitin sa zai dauki ma ko zai dauka zai dauka zai dauki zai dauka wannan ina ba ta wannan hadisi imam muslim ne rawaito وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل أمتي معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح وقد بات يستره ربه إذا كان ويجي وهو يجي بعد wa yusbihu yaktibu sitran lahi alayhi sitran lahi anha an gane ku muttafaqun alayhi wa anhu fi ma'an hadisi an karbu daga Abu Hurairah Allah ya kare da abri Abu Hurairah yake sami Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ji manzon Allah kula da amincin Allah ya kare tabbata gare shi ya kulu yana cewa kullu ummati muhafaz dukkan al'umma ta muhafaz ababan yuwa yuwa ne ababan a sa musu tsammanin gafara ne shine mu'abala illal mujahidina sai masu bayyana sako a tsari dukkan mutane dukkan al'umma ta akwai tsammani akwai sa musu ran Allah zai musu afwa illal mujahidina sai masu bayyana sako a tsari sai manzo Allah ce wa inna minal mujaharati yana daga cikin bayyana sako a sarari an ya amalar rajulu bil amalan ban adam ya ya aikata wani aiki cikin duhun dare na mugun aiki thumma yusbih sannan sai ya wayi gari wa qad fatara Allah alaihi alhalin Allah ya fitarce shi ba wanda ya san kai ba wanda ya san je inda ka kwana wadannan suna maka tsammanin kana gida kana kiyamul layli alhali kana hotel da wata fa yakunu sai mutum ya wayi gari da kansa yace ya fulanu wato samu ya wani ya fulanu ya kai wani a nan ibada haka kaza da kaza har auge na yi kaza na yi kaza na yi kaza ba don ba faɗa ba da mutum ba manzo Allah ce kada ba ta yasur urabu al'alin ya waye gari ubangiji na nan da kai ya fi kurce ne kun babu wanda ya sani wa yusbihu yakshifu sitra Allah amma ya waye gari kuma yana yawo sitra da Allah ba to wannan kuma al da jama'a ko a wannan nau'i ne daga cikin nau'i na mujahara wato kenan bayyana sako yana da salo daban-daban ko ta iya wa mutum ya bayyana a sarari yanzu kawai ga ya wuce da karuwar nan ko ba ko ga ya wuce da kwalbar giya a hannu ko ya zauna a bakin titi na ba ana kallo ko ya zauna da matar banza duk an riga an san ba matar sa bace ba a gidansa suna tare ko a sabuwar suna tare inda zahara din ba a cikin ba wai mutum ya fito kan titi ya fito babar ma ya wannan ba a wanda ko da shi bai wannan ko wanda ya fito ba wajen rubin mutum amma ko da a ce wanda ba aure tsakanin kuma kowa da ya sani a ba ka kwazo ka kwana ka kullum suna zaune a ɗan gurin da za ku tafi neman abinci kuma ka tafi aiki da yamma ku haɗe wannan na cikin mujahara ne ba ina ba ta ko mutum zan da abin kullum ya ce masa ya dawo yana tafiya yana tafiya wannan cikin mujahara bil ma'ana ko a dinka warin jiya tare da shi wannan cikin mujahara bil ma'ana ko mutum da kansa ya zo ya bayar da gida karuwar su zauna ana karuwanci ko yan daudu su zauna ana luwadi duk wannan cikin mujahara bil ma'ana an fahimta ku abin da zai duk idan kai su bai koyi ga mutane ba jama'a za su iya gani to wannan na cikin mubara bil ma'asi ko ka je kai a koyi din kamar ba sai da manzo Allah ya faɗa babu wanda sani amma da saka kawai ka ba da labari ai jiya na je kaza ai jiya na je kaza ai jiya mun yi abu kaza to duk wannan na cikin mubara bil ma'asi manzo Allah ce kowa cikin al'umma sa ana sa masa zamanin Allah zai masa akwa ko al-mujahidin da jama'a wanda suke bayyana to me yasa laifin su saboda su wato sun kowa muna Allah ta wuce su waɗanda suke koyewa su yi zubi akwai wani nau'i na kunya ba kulanci na ɗaya kenan na biyu mai koyewa yi zubi ba mai ganin su koyi amma dukkan mutumin da yake bayyanawa a sauri fa za a iya koyi ka ga sai zan tsoro ya halaka kuma ya halakar ranar tashin kiyama sai a ba su zunubi falan biyu falan farko wanda yi falan biyu adadin wanda suke koyi wa man Allah ke masalan sunnatan hasanatin fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah to haka da ko man sana sunnatan sayyi'atan fa alayhi mithluha wa ajru man amila biha yawm al-qiyamah yasa Allah yake ليعملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بجريمة wannan sassu ba ba za su sauki zunubin su su karku ba tare da abin da mutu ba da kuma zunubin adadin wanda ya koyi da su adadin wanda ya ga kasuwa biya ya koya a adadin wanda ya tana zaune da matar banza shi ma yayi sha'awa ya je don ya tayi adadin wanda ya wani fasu fasikanci da nasiyar ba duk kana da zunubin adadin mutanen da suke so ne wannan abu ba ta wani ina fata mun ba to kaga yawanci ko mutane sukan dauka cewa idan ka bi a boye yi zunubi ka fito ka zama salihin ba ka samu munafunci to ba munafunci ne ma'ana dai abin da zan nan ba na kirki bane ba zunubi ne mun yi ta karimin ta zunubi ne amma dai duk da yana da zunubi yana da laifi bai kai wanda ya bayyana a sarari ba saboda abin da muka bayyana na dalilin da ya zama muni bayyana ba kuma ba don kuna fahimtar da me kuke daga hannu zuwa kuka eh a wurin su da amma ya zanto lokacin da yake faɗa ba ba ya jin ɗanɗanon daɗin dama yake ba saboda abin da ya faɗi ba da suke lokaci ba abin da yake cewa kamar da kan mutum ya taɓa ya a rayuwa ta kuma cikin da wuya a cikin wannan kowa da ke ta wanda ya karɓar jahiliyar ba ta saboda da kansu sai da ta kuma da zawa kansa fallasa yake ce gaba da amma kuma yake wannan rayuwa ta jahiliyar ko ya ko ta ko kuma wata ta kafin ma addinin mutum ya ta inda to sai mutum bayan Allah ya fahimtar da shi sai wasu rana sai asuba nan gari ka ai mun yi kaza ai mun yi kaza to in mutum yana yi da nufin jin daɗi da alfahari da abin ko da yanzu baya yi laifi ne amma in yana yi dan tunan ni'imar Allah ka ba ina cikin halaka amma ba ko ba Allah ya samar da ni to wannan babu da don dan sabon manzo Allah sun kasance a cikin masallaci suka tattauna wasu al'amuran na lokaci da wani abin su suna su damu wani abin su suna su yi dariya manzo Allah in sun da jin dariya kuma baya tsarawa sai burbuki kadai su ci cikin abin da ya kamata ko kuma zai gida jawo mutum wani lokacin abin da noma mutum ne a to mutum ne zai samu dabi ya samu dabino ya kirba shi ya sa zuma ya dama sai zo ya katon binki da safe ya bauta masa da rana in ya ji yunwa kuma shi ke kayan sa a bakin duk da wannan an suna aiki a daidai duk da cewa shirka aka yi amma ana ganin motar hankalin ne a lokacin to in mutum yana cikin sun wani aiki na barna da ne ba ba da nufin alfahari da abin da jin barna da wannan faru ne amma da nufin alfahari abin da zai suke ya a yanzu ko yanzu ba shi ne kuke ba an mu lokacin muna ka ba ba ka ba ko kai kuma kun da abin da ba ta ko da ki je wato eh bara ta ji wala ta ko bi ko wala Abu Bakar ne ne ko ko ki an fahimci wannan hadisi ko wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka yi wa anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyadlifha al-hadda wa la yusarrib فليجلدها thumma in zanat عليها thaniyata falyadlifha al-hadda wa la yusarrib يسرب thumma in zanat زنت thalithata falyabi'ha ولو بحبل من شعر muttafaqun alayhi wannan hadisi shi ba an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga manzon Allah ta da mutum Allah ta tabbata gare shi kala ya ce idza zanatil amr idan baiwa sai zina kana da baiwa mallakar ka sai sai zina fa tabayyana zinaha zinan ta ta bayyana a salari falyajlidu falyajlidu ko uban gidanta ko uban ɗakinta ya yi mata bulala a matsayin haddi ya yi mata bulala ta haddi wala yusarrif alaiha amma kar ya zarge ta kar ya hantare ta kar ya aibata ta in dai ya haddi aibatawa da baka kuma ba su yi ba ma in zana ta sabiya sannan idan kin zana karo na biyu falli yajlid al hadda ya sake mata bulala ta haddi wala yusarrif alaiha kar ya faɗa mata bakar magana ko zargi ko kushe ثم إن زنت الثالثة sannan in ta zina na uku falyabi'ha to sai ya sayar da ita walau bi hablin bi ta'ar ko da da igiya ku ta gasu igiya ta da ta rashin amfani ke an fita igiya ta gasu gasu gasu ko da ma'ana komin karancin farashin ba a kasuwa ya sai da igiya dai babu ne na ne al'auran musulmi wato da rashin ya ta to a nan gudun ina ne inda yake dangantaka da babin a cikin hadisi wata gaba a wajen cewa wala yusarrif alaiha kar ya aubata ta ko kuma kar ya kushe ta wato kaga kuka ce al'aura wato in ya kama ga mutum ya yi laifi na haji ma amma ba za a aure ba ina ba ta fahimta ma'ana ta kuma kula kenan ina ga wanda ba laifin mutum ya yi laifi wato kaga mun ba da aurata ina ga wanda ba ma Allah ya saba wa kina kai kai kake ganin ya maka laifi ko ya maka ba daidai ba ka aibata shi ka ji mutuncin sa ka mayar da zance da shi shine na kiyar ka take ta ba da wannan wato mutum ke mutum ba mun ba ka mun mana ta kace mutum ba su mana ta tafi da mutum ganin mutum ba babu komai ka zauna gidan ka tafi kowa ko dan siyasa ko malami ko shugaba ko soja ko dan sanda ko mace ko namiji ka faɗa kowa ba ka magana ka faɗa abin da ka ga dama kana kai da kai abin ka babu abin da muka faɗi kuma kike ba abin da za ku gobe kiyama ya kamata mu tsoron Allah mu kiyaye musaba musabawa sanyawa harsunan mu faɗo mu kulle kar ku faɗi magana su ba alkhairi nan ba Allah ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance ya imani da Allah da nan da sai ko dai faɗa alkhairi ko kuma maza Allah ce idza zanatil amatu fatabayyana zinaha idan bai wace yi zina zinan ta ta bayyana to anan malamai suka yi maganganu suka ce ta yaya zinarta za ta bayyana wadanda suka ce zina ta bayyana ta ɗaya daga cikin hanyoyin da zina ke bayyana guda biyu hanyoyin nan guda biyu shine imma mai zina ya zo ce na yi zina da kaina kaga ita gama bayyana ko kuma ya kasance an tabbatar da shaidu hudu a kansa kaga ita gama bayyana ina ba ta amfani ba da ka'idan musulunci da waɗannan hanyoyi guda biyu ne ɗaya daga cikin guda biyun nan ne kadai ake tabbatar da zina in dai ba za ka iya kawo shahidu guda uku ba kan wani ta yi zina wani ya yi zina to karka ce wani ya yi zina in ba haka ba ka yi kada bi sai a maka bulala kamar ne to sai ciki kuma ya eh, sai ciki gaskiya ku idan ciki kan ya bayyana kuma ba miji eh ba da mutum ciki ga daga sai mutum in ciki ya bayyana babu miji to kaga wannan tabbata ta aikata zina kenan ina ba dan ba to eh, wato ne suka ce ba ta bayyana zina na din zina ta bayyana ba na kaɗai daga cikin waɗannan hanyoyin da muka ambata waɗansu suka ce a ya wanda suke mai yanki ita ce zina suke bayyana ta hanyar a ce ga shi guda hudu ko kuma ga ciki ya bayyana ko ba ta da miji ko kuma a ce ta yi ikirari amma baiwa kuwa ko da ubangidanta ne ya danta baya da shaidu guda hudu shi ta bayyana zina aikin tunda kimarta ba ta kai kimar ya mai yanci ba ina ba don kuma ba haka kun kuma da wasu ita ko ta bayyana da ma bi da ikrari wa ma bi arba'ati shuhud wa imma bi hablin biduni muqarabati sayyidiha wa imma bi rubi sayyidiha ya kasance ko dai ya ganta da ciki kuma ya tabbatar ba zai kasance ba ko ta tabbatar da kanta ko shi dubu da ko shi da kanta ya ganta ko da shi kadai haka kun kuma da wasu ta bayyana da ta ya tabbatar an gane ku fali ya zubi da al'adda ya yi mata haji to dan me za a ce ya yi mata haji ya mata kula da haji sai ya sai da kaga me zina kan tini ga shege guda hudu a kawai mu karatu ko gogoro sai mu mata kula da dai idan saurayi ne ko ta sai kotu to me yasa shi na aka ce mata da nan ma waɗansu suka ce a da aka ce falli da al'adda ya zama shi ne sanadiyar yi mata haji ma'ana ya kai ta kotu a yi mata wadanda suka ce fali ya jirgi hayi ya mata shi da kansa tun da ita baiwa ce ubangida na da ikon tsayar da haƙƙi akan bawansa ba kamar da bane wanda kuwan jirgin don sun yana tafiya da shi da kayan sai abokin shi a so muruna wala yufarrif alaiha kad ya ce zai kushe ta kuma ko faɗin bakar magana thumma in zanata thaniya falyajid laha al-hadda wala yusarrif alaiha thumma in zanata thalitha falyabiha to anan gurin kuma suke cewa a ce idan mutum ne laifi na haddi aka yi masa haji idan kuma ya sake sai kuma ayi sai a sake haji in kuma ya sake kuma sai ayi shikenan idan ta karrara zambu ta karrara hadd idan ta karrara al-ma'asiya ta karrara hadd idan laifi ya mai su sai hadd ma yayi ne mai su to amma idan mutum yayi na ya yi na biyu ya yi na uku na hudu na biyar a nan gida sai dubu ta aka kama shi to za a yi masa adadin laifin baya ko kuma haddi da za a yi masa haddi da za a yi masa haddi da za a yi masa amma inda an kama shi na farko an yi masa abu yayi na biyu ba ana a ɗauki masa yayi na uku ko a ɗauki masa na hudu na biyar ko da kan yi ne an yi masa abu amma idan yayi yi na ɗaya na biyu har zuwa kan yi ba ta kama shi a na kan yi da ɗaya dubu shi da aka kama shi ko a masa habbin laifi ba za su ko an habbin wancan habbin ba in ka auki kira mutum shi girba ne kamar yarda jawa. Kedua, kamar a canja aiki a kan mutu a kan mutu da shi ne manzo Allah ya canja mai tabula da wannan wajen farawa da ya ta samu na hadisi da ke dan yi ta a yanke hannu dama ne ko idan ya sake ta a yanke hannun kafar hagu idan ya sake a yanke hannun hagu idan ya sake kafar dama idan ya sake suka ce a kashe shi ya eh, to amma ya sa imai ya sake wa sai inda baki kafin dan adam yana da matsala ki da fatan ko <laughs> a kaga kila don hanyar daban don haka da yake dabaru sauran ba ta to amma dai wanda suke mai zina za a yi kai masa bulala ne haka mai son giya za a kai masa bulala ko so dari a ka masu za a masa hagu har so dari ne wannan baya sa a ce wai a kasa shi da yayi ne wa Allah na so in dai haku ba sai dai in wani abu ne kuma alƙali yayi ba a jiri ko babu ba a jiri ko ba a eh bai nemi ta haddi ba a nan saboda bai yarda an bace shi annabi ya riga ya zama shekun ma'ahu an riga an tsara ba sai an faɗa masa an ji na iya hararo wa kawai abin nan eh. hmm. duk da haka ko da yayin kirarin ai dama na kafin ai dama na kafin ai ban san masu adadin da nayi ba to mun ba a masa na Thank <laughs> you. Ah, tun da ya ce ya tabbatar wa kansa ita babu wani maganar ke da sannan kuma manzan Allah ya ce falli ya bi'i ha walau bi ablin min a suka ce zai a cikin sai da ita yanzu abu ya cutar da kuma sai da karwa da wani sai malamai suka ce cikin cewa ya sayar da ita din nan a cikin cikin wani masu mai yiwuwa da ita da bukatar da mutum kuma ban gidanta baya ne ta awa to ba zai iya ta tangan ita daga ba ba ma idan wani yanzu kila da kuma yana da ne yana da bukatar ta iya kusan ganci kisa mai yawa ubangidan yana barin ta da yamma ne ya sa haka bukaci sun ke da ganci a abinci to in ko wani yanzu kila kuma zai ba ta abinci ba sai ka bukaci su mai yawa mai yawa ta suna da yawa da haka ba wai an ce ya sayar bane don ya cutar da wata akwai abubuwa da ba ko mai yiwa shi ba yi da farkini ba ta ganin ba ta jin tsoron ka idan ta je karkashin ikon wani kuma wanda yake yana da haiba yana da kasan mutane haka sai ga wani baya da haiba ba a cikin tsoron wani kuma ita yana da haiba haka Allah ke mutane kowa wata tun daga yara kanana in kuma karantar da yara a firamare za ga kai wannan akwai kufar mulki tare da shi ko gurin wanda ko za ka gani wanda ko ka ne kowa za a gane yadda akwai wanda aikin sa aike masa umarni tun daga ran da aka aike shi har ya mutu amma shi baya da kokolon da zai iya tsara umarni ya bayar ina ba da mai ka akwai wanda ka ga mutum da za ka cewa eh wannan akwai alamar manyan ta farin to wannan kuma haka Allah ya yi san wancan ba ya masa wani fargini saboda haka ba ta jin tsoron sai su yi tsaye amma suna karkashin wannan kuma suna jin tsoron a nan sai ya bayyana aibinta su ma malaman da suka wani sirrin hadisi suka ce falle bi ha ya sayar da ita amma yayi bayanin aibinta su ma ba gaskiya suna yawo yi bayanin. babu alƙwari ya ce ko amma ya ce suka fi laifin amma wannan za su ne za su ci ai ba ya ba masa wanda zai tsoro a kawai faɗa yawwa shi ne a yi kuka ce mai yiwuwa kaza mai yiwuwa kaza da cikin abubuwan da ba yiwuwa ba ta eh to sai a kai ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba dai a so ka sayarwa dan uwan ka hada bayan akwai aibu tare da sai kai bayanin wannan aibu ina fata mun fahimta wa law bi hablin min sha'ri kuma wannan ke nuna ashe abu ko mun tsadarsa mai hada yana da dama ya sayar da shi arha a musulunci ko bai laifi ba ina fata mun amma yan uwan ka yan kasuwa idan kuka je kuka sayo hada iri daya suka zo suka san wala kuɗi bai rage naira hamsin hamsin ba sai ka da hausin ka to laifi kenan ka rage naira hamsin hamsin ko ka rage dari dari ma duka kai wa alamin ina ba ta mu malai yace muttafaqun alaihi wa hadithun bukhari da muslim suka rawaito at-tasribu abinda ake kira da at-tasribu shine at-tawbih kumshe annabi yusuf da yan uwansa la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin kaje da mu karanta ke ko wa anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi rajulin kun da hadisi da har yanzu akwai sauran wani abu bal ha da aka ce sayar da ita suka ce wannan fal yabiha umarni ne ga manzon Allah cewa ya sai da ita shin wajibi ne dole sai da ita ko kuma mustahabi ne kuma umarni ne daga manzon Allah ah, mutanen ya su abu dawud su dawud zahiri sai ibn hazm suka ce wajibi dole sai da ita amma jumhurin malamai suka ce mustahabi a gaskiya dan mutum ne wato kamar dan zahiriyar ba su karfin dalili a nan dan ba mu ga wata karina ba wallahi alam da ta kautar da wannan umarni daga wajibi zuwa ga musahabanci kuma suka kara bayani hikimar a ya sayar da ita dan saboda in kyale ta suna ci gaba da yin zurfi ne ko da kullum yana yi mata hajji to sai ranto ya zauna da fasika ce to a nan gurin sai ya zama wata matsala na masu nuna ganin laifin hayo da ganin laifin sai ya zama da yi da yu kuma shine mutumin da baya da shi ba da titin matarsa ko ba da titin kasta ko ba da titin kuwan gasta da yin kuma da yin annabi ya kudu ba ne ta yadda mata ta yi ado ta da kowa ya dinka da yin ka yadda karka ba ni ga ka ado ta bayyana da duk inda za a gani a fitulu ba su riki yawon kan duniya ba suna rawar ba da yin amma Allah ko da ba ba dole sai ka kasance matarka su kasance yarka daga dukkan wani abin da zai iya jawo wato ainihin mutane su kai masa farmaki da idanu to Allah fahimtar da wa anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi rajulin qad shariba qala idribuhu qala abu hurairah فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري wannan hadisi an sake farko daga Abu Hurairah kala ya ce yake utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an zo wa annabi sirra da mutum Allah ya tabbata gare shi da iyalan gidansa da wani mutum kadi kariba ya ka ku ya ka ku kala sai manzo Allah ya idribu ku tafa kala Abu Hurairah Abu Hurairah ce fa minna qaribu bi yadihi daga cikin mu akwai mai kai masa duka da hannu wa baribu bi na'alihi da mai kai masa duka da takalmi wa baribu bi saudihi akwai wanda bai samu abin duka ta ma sai sai tattare ni gasa haka yake dukan da ita ko dubabin sa falan man sarafa yayin da mutumin ya tafi qala ba'dul qawm sai wani sashi cikin sahabban manzo Allah da ke zauna wajen suka ce akhzakallahu Allah kun yi ta da kai sai manzo Allah ce la taqulu hakaza kada ku faɗi haka لا tu'inu alaihi الشيطان فلك ku taimaka شداء shaytan akan nan كتب kada شداء taimaka shaytan akan sa ma'ana idan kace Allah kun yi shi kamar kun شداء wa shaytan ya ci gaba da farauta kuma tunda da an yi masa haka yanzu kun da an kasa shi ba sai a Allah ya shi ba dan me kuma sai an yi da bayan da kuma a cikin mutu ina ba za a fahimta wannan hadisi imamul Bukhari ya rawaito la haka ba. la tu'inu alaihi shaytan kar ku ya aikata haka la taqulu haka da ko kace kar faɗa haka ko kuma la taqulu haka da kar ku aikata haka la tu'inu alaihi shaytan kar ku tallafa wa shaytan akan an gane ko malam yake yustafadu min alhadith iqamatul hadi ala ma abinda za a fahimta cikin wannan hadisi a ce ana tsayar da haddi akan dukkan mutumin da ya abin da ke jawo haddi wa yustafadu minhu malaku du'a ya alal afi bil khirri kuma za a fahimci karkashin wannan hadisi mutumin da yake aikata sabo ba bai halatta ba a ce za a yi masa addu'a da cewa Allah ta bar da shi aw bil ibadi ar rahmatillah ko a yi masa addu'ar Allah ne san tashi da rahama kan la'ani kamar la'anta wa nahwi zalik da makamantan haka li anna la'an al muayyan wa du'a alayhi qad yahdiruhu ala tamadi domin la'antar wani mutum sananne ko yi masa mummunar addu'a kila wannan na iya sawa ya zarce wajen aikin barna din aw yukunituhu min qabl tauba ko kuma hakan na iya sa ma ya tsere tsammani dan ne da karbar tuba sai ai da an tsine mun tunin kira ba za ka mutu wani ba sai girena wato ku gane kuma da tsakanin la'antar mutum sanan ne sunan sa wani wala an da kuma la'antar taron masu laifi babu laifin ka ce kai Allah ya ba ta ba ina faɗa mun da babu da ke kace ka Allah shi ne wa mazinata babu da ke kace ka Allah shi ne wa tambaci amma ga wani mutum sunan sa zaidu mutayi ne kace Allah shi ne maka zaidu saboda sai jiyar ka bai halatta ba ga wani mutum sunan sa zaidu balawa ne kace kai zaidu Allah shi ne maka albarka saboda fata ka bai halatta ba shine la'anul mu'ayyan amma la'antar cikin taro ta masu laifi kaza Allah shi ne musu babu laifi a nan gurin inuwar ba ta fadawa sai ga wanda Allah ya san ko ne gare shi ba duk wanda yake da lamun tuwa ba za ka hauka shi ne bambancin yana ba za an fahimta eh kun da wanda ya faɗa kuka kawar gwamnati da muke tsitsi ne musu albarka din da waɗanda ba su daidai ba mun wani mun mazhabin da na waɗansu malaman amma dai gaskiya zance mafi inganci ba ba shi halatta na antar mu'ayyana wani mu'ayyani a ce Allah la'antuwa ne yanzu kawai misali wani Allah shi ne masa ma'ambaci kuma su da halaka amma makiyan shari'a Allah shi ne musu ba ba cikin taro bane ba duk wanda ya tantance hawa kansa zai wanda Allah ya yi zai tuba nan gaba sai yasa koya kuka kuma yi kuɗin da baka mun tsinewa wani wanda yake sanin dai mu'ayyan saboda lokacin rai ya ɓaci sai aka kama su kulli sai a faɗa kan shi ina ba ta kuma fahimta ina amfani karatun mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kura kura mun ne ko mu sani duk lokacin da muke aibata laifin wani mu rinka ji a jikin mu ba wai muna jin tsananan ambatan laifin bane ko dan ya tafi wani kawai muna jin haushin an saba wa Allah an saba wa Allah don to wannan shine cikin zuciya ina fata domin niyya tana da tasiri kwarai wajen karɓar aiki ko kuma ko aiki mai kyau ne in niyyar ka ta zanto dan ka ji daɗi ko dan a ce ma jarumi ko da ce wani ya yi da gargaza wani ya buɗe wuta shi ke nan ba ka da komai a wurin Allah وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا bisa kowa sai na yi wa kansa tarbiyya shi da an gane ku suka ce domin la'antar mu'ayyan baya abin nan bikilafi du'a ilahu fa inna fihi ba'isan li fa'ilihi ala al-ikhla'i an ma fihi sabanin ko haka addu'a ta gaji da ta yana kuma su wanda Allah ya yi to mi wannan sai zan to su ji ce ana tona sai ko su ba an gane ku وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليها والله تعالى أعلم babu abin da zai gyara mana al'amuran saboda karatun Qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum kana karatun hadisin manzo Allah sai ka ga wannan abubuwan da suna bukatar gyara a cikin aikin ko kuma a cikin jama'a wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi mahallin shahid a cikin hadisi shine fadin manzo Allah ne la taqulu hakada lokacin da suka ce akhzaka Allah sai manzo Allah ce la taqulu hakada la tu'inu ala kitaba sawabul babu qada'i hawaijil muslimin wannan babu ne da yake magana dangane da biyan bukatar yan uwanka musulmi biya musu bukatu tallafa musu da abin da zaka iya tallafawa ta kowane irin nau'i ta hanyar shar'antacciya qala Allah ta'ala wa qara al-khayra la'allakum tuflihun وقال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وبنجي تعالى في الخير وأيكة الخير لعلكم تفلحون دومن وأيكة الخير الخير ta'ala ubangiji ta'ala ya ce abinda duk kuka aikata na alkhairi Allah na sanar da shi wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala al muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها فرج الله biha بها كربة من كرب يوم القيامة zulman satarahu Allah yawmal qiyamah muttafaqun alayh wannan hadisi an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da abu yake anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal man da Allah mun Allah tabbata gare shi da yake al muslimu muslim yake dan uwan ma'ana ko da launin fata ya ta ko da yare ya ta ko da kasa ko jiha ko karamar hukuma ta ta babban ko da masarauta ta ta babban al muslimu akul muslim musulmi dan kuma musulmi wannan ma'anar ce ya kamata a ce yau mun farfado da ita ma'anar al muslimu akul muslim mu aiwatar da ita lokacin wasu a logance a isra'anta a ilmanta a ita la yazlimuhu kada ya zalunce kowane irin nau'in zalunci zalunta da ta shafi jininsa kamar ka dake ko ka kafe ko ka masa roki ko ka zuba masa da jini zalunta da suka fi dukiyarsa ma ta hanyar sata ko kwace ko fashi ko sane ko algusu ko dukkan wata irin hanyar da da za ka raba shi da ko kuma ba ta ba ko mutuncinsa kamar zaginsa ko aibata shi ko yi masa ba'a ko kushe shi ko nakasa shi dukkan nan ba ta halatta ba la yuzlimu kare zalunci ta fuskar jini ta fuskar dukiya ta fuskar mutunci wala yuzlimuhu kar ya mika shi ga wanda zai zalunce shi ma'ana wani zai zalunce shi ka sani kar ka kyale a zalunce shi din hana wannan zalunci amma idan kake ni zai ba ni ne ba babu ruwa na kana da laifi kai tarayya an bai ta ku wani zai sayar masa da hada marar kyau a kasuwa ka san hajar nan da za a sayar masa mara kyau shi kuma zai saya a matsayin mai kyau bisa rashin sani gaji wannan dan kasuwa da zai sayar makwabcin ka ne a kasuwa wancan kuwa dan uwanka ne musulmi amma ba dan iya babu nawa baka san ma daga wani gari yake ba ya zama wajibi ka ce kaiwa daga halitta ka sai masa da wani in yi matsa sai ya sayar ka samu wancan ka ce karka sai wannan ba ta da kyau je ka saya a wani ko da ba kai za ka sayar ba ya kuka kun san ba za ku yi wannan bai na aka ba kun san ba wannan ya zama dole wannan dole ne dole in ka gona ne zalunci wani ka shi ne lalle su yabin wata manzo Allah ke kar ya mika shi a zalunci kar ya kyale ya bari a zalunci shi ne ma'anar lalle su yabin domin idan aka zalunci shi a kan gidanka kana da mutum na ka shi saboda mutunci dan wanka musulmi dukkan dan wanka musulmi jinan dan wanka musulmi wajibi ne ka kare mun karanta a baya hadisin hudubar annabi a aikin mutum sallallahu yace wani wata ne wannan suka ce baka yake ba watan hujja bane ba wani ne wannan suka ce Allah wa wa alaihi ba maka bace ba wani kaza ne wannan to ku sani cewa wato gidanku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a kanku kamar haramcin wannan shekarar a cikin wannan watan a cikin wannan gari a cikin wannan rana kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba a karka ta dan hawa ne ba ne za ta ce ba kana ganin za a buge hancin su za a sayar masa da abu mara kyau za a ba shi abu da buto da kai kamata ya zo ma'aikata za a yi masa wani hulu za a zarafi shi yan uwan ma'aikata dole ne ka faɗa dole wannan jihadin sai mun koya za mu iya gyara kanmu mu zama mutane da sauran duniya suka zama mutane amma in dai muka tsaya muna wani yiwa sunan mu kara ba abinda muke da illa irin yiwa sunan mu kara kuma babu inda ake yawa suna kara a duniya ma yana da irin kanu kuma kuma sun sani duk da gani a Kano an kuma yanzu yanzu na mutum zai zauna nan duk mun san laifinsa ba wanda zai faɗa masa in ya tashi yanzu za mu ci gaba da shi wallahi bai saka ba shi kaza ba shi kaza ba inda zai dawo kuma zai zo da rahmatullahi kana ni wallahi ba sadu a kaza kaza kina in mutum kirka ta lalace haka za a zage su bayan ya bar ta lalace in yazo ba wanda zai faɗa gaban in dan ya zama dan gaba haka za a zage bayan nan in yazo ba wanda zai faɗa masa yan uwansa ne in kaninsa ne in dan uwansa ne kowaye ma nan ke lalace ba wanda zai iya jarunta a unguwa ya faɗa masa gaskiya sai sai mai kewar na kasa shi za sai shugabannin mu su na kuma sai a je gidajen rediyo da talabijin ai sai ban su ai mutanen kirki ne ai masu tsari ne ai mai kaza ne ai kaza kaza duk munafunci ne wannan duk nau'i ne daga cikin nau'ika na munafunci kuma wannan abin da ke yi ba taimakawa shugabanni yake ba ƙara ma lalata su ƙara lalata su shi ba abin da ke yawa da haka a kasuwa kan mutane yawa juna kaza a cikin aikin wani mutum yawa juna kaza a unguwa sun yawa juna kaza shi kan cin mutunci kawo mutum fallasa babu daɗi yadda ya kamata ka ga mataki idan an sami masu tunanin irin naka na son aujana ko biyu ko a layin ku na kasuwa wajen rumfuna guda arba'in da cikin guda duk kowane in kasuwa sun san lara cikin cikin kowane layin kasuwa an san mutumin da yake da cikin an san dan banza kuma ka'ida kowa ya san wannan ai kuwa ne kuke kawo kaya mara kyau kuwa ne kuke abinci to ku ku ko ku ku fara tattauna da junan ku da kuka fahimci junan ku da saman to sai ku bi waɗanda ku san masu laifin da sai sai ku musu wa'azi wanda gaskiya bai kamata ku jawo ku jawo ku jawo ku jawo ku nuna musu makoma wanda ya karɓa ku hawa ne ba ta ku musu wa'azi wanda bai karɓa ku mai ta wanda bai karɓa ku mai ta kun mai ta ta ya biyu uku hudu biyar har kuma gama ya mai da abin rigima ya ce to zan faɗa maka duk wanda ya zo wurinka zai ce kaya sai mun faɗa cewa ba mu ce ba sun za ka mutu dole mutane sai an bude musu reshen jihadi Allah wannan a faɗa musu gaskiya ko baya so ko min ta amma idan muka tsaya muna suna muna kuɗi muna ba za mu abubuwan ba za su yi albarka sai za ka fi cewa ba kai ta saba Allah ba amma ba a saba masa magana gani idan fitina ta zo Allah zai jarrabu mutane saboda wannan saban Allah zai kyale ka wata ko fitratan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitar da ta zo ba waɗanda suke zalunci da suke gaba gaba ɗaya za su shafi kowa in an je kiyama a lalabi amma a duniya gaba ɗaya za a shafi kowa ba matar annabi ta ce da shi annabi da kofi na salihu ya za a yi halaka da mun da salihan bai a cikin mu sai na'am idan ka sun khabar yace eh idan barna ta yawa za a halaka da duk da salihan ba za a kyale su ba wato aikin salihan shi ne shi ne kowa ya misali ba ta kai kowa da su kare musu kare ba a dai ya ya gyaru ko ko ba a ce kowa ka farewa wa aji a yau sai ya fahimta ba amma ana kalli da su ka faɗin kuma ka yi amfani da usulubi mai kyau usulubi na kasan kai ba usulubi na zagi ko sun mutunci ko hantara ko wulakantarwa tunda kuna ganin kai mutum da muke karantawa hantara da sun mutunci duk ba su amfani amma mutum ya fahimta a cikin wa'azin ka cewa lalle kana kaunar da da shi ne kan da yake nan da wannan matakin farko dole a yi wa mutum in an kara ɗaukar matakin da ya tsira wannan zafi ko an da yar ne naka inda zama da lullu ibadaka wala yuzu illa ba da kan fara cikin ta kafa kowanne la yazlimuhu kar ya zalunce shi wa la yuslimuhu kar ya bari kuma a zalunce shi din man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati duk wanda ya kasance cikin biyan bukatar dan uwansa shi ma Allah zai kasance cikin biyan bukatar kasa kasa bukatar duk wanda yake yunkurin ya biya wa dan uwansa musulmi mace ko namiji bukatarsa da ka tsaya masa gaba to kai ma Allah zai biya maka ta bukata wa man farraja an muslimin kurbatan dukkan wanda ya kore wa wani musulmi wata damuwa farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurbi yawmil qiyamah sanadiyar wannan din shi ma Allah zai kore masa wata damuwa daga cikin damuwar ranar ta kiyama kai a nan duniya ne ta kore masa wata damuwa an rubuta masa magani a asibiti baya da abin biya ka biya masa an kore shi ko an ba shi notice za a kore shi daga gidan haya baya da abin biya ka biya masa wanda ake bin sa ka ƙara masa na shekara guda ko ka biya masa ka ba shi rasitin ya rike a hannu ga na da na biya ma ga sabuwar shekara ma daga nan yanzu sai nan da shekara biyu kafin a tambaye ka kaga duk wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi kuma akwai masu halin da za su iya yin wannan amma talaka suna cikin wahala suna cikin damuwa ko wani talaka baya da abin da zai biya wa ɗansa kuɗin makaranta ka biya masa ko wata mace mijinta ya mutu ka tallafa mata da 'ya'yanta da abinci da sauran abubuwa duk dai abin da ɗan adam yake bukata in za mu yi kyauta da muke son ladanta to kar mu ga mu wai muke so mu ba mutum a mu kalli bukatar shi wanda ta ta iya wa in ba shi abu wanda yake mai tsada ni a wuri na mai kima ne amma shi ba bukatar sa bace ba wannan a wannan lokacin yana kan abin da ba wannan ba mutum yana bukatar ka biya masa kuɗin haya an ba shi wasu sai ka ba shi kujerar umara ko kujerar aiki wa ce ma dole ta yaji haji dan idan ya mutu bai ji haji ba sai Allah ya tambaye shi dan bai haji ba ba an ji bali mun ta ilaihi sabila amma yayin da ka ba shi kujerar aikin hajjin nan dubu ɗari biyu da kaza kila ba za ka iya ba shi dunkulalliyar dubu hamsin ba to dan Allah yanzu wannan kyauta dubu ɗari biyu kuka da haji wannan tunda ba zai amfana da ita ba amma dubu hamsin lafiyayya ba za ka iya haɗa ka ba shi sai ka ganin ta yi yawa shi ko ya fi bukatar dubu hamsin sama da kujerar haji ko ka zo ka ba mutum wani agogo mai tsada bai san kimarsa ba shi a wannan lokacin masara yake bukata bai sai da wani agogo <laughs> ya tashi ya gana sallah zai gane lokacin da ya yi kamar yake haka ba sai ya duba abubuwansa ba sai mu kalli bukatun yan uwan mu sai mu biya wannan bukatar sama da mu yadda muke tunani wa man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyama wanda duk ya suturce musulmi shi ma Allah zai suturce shi a ranar tashin kiyama wannan dai shi ma ya shiga cikin man satarahu imma dai masa tufafi ko kace man satarahu imma ya koye mai aibin sa ba tare da ya bayyana mutane ba shi ma Allah zai koye aibin sa ranar tashin kiyama mutum وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نفت عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفت الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم wani hadisi an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya kare ta a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man nafasa an mu'min an mu'minin kurbatan min kurabid dunya dukkan wanda ya kautarwa wani musulmi wata damuwa cikin damuwar duniya nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama shi ma Allah zai kautar masa wata damuwa cikin damuwar ranar tashin kiyama wa man yassara ala mu'sirin dukkan wanda ya sauƙaƙe wa wanda yake cikin tsanani shine yassara ala mu'sir sai wanda yake cikin tsanani amma saboda rashin lafiya amma saboda cuta ma wata damuwa sai ka sauƙaƙe masa wannan tsananin da yake ta hanyar ya fi gaba ɗaya ko rage masa ana bin mutum bashi naira dubu ashirin sai ka bashi dubu goma ko ka biya masa dubu goma kaga ka dan sassauce ka sassauce masa wani yana da wata bukata ta naira dubu goma sai ka bashi dubu biyar ko dubu shida ko bakwai kaga ka rage masa ko kai duka ko ka rage shine yassara a mu'tarin ya sauƙaƙe wa mutumin da ke cikin tsanani shi wanda ya hakan yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah Allah zai sauƙaƙe masa nasu sarnin a nan duniya da lahira kai a duniya kadai kai amma Allah sai sauƙaƙe ma a duniya da komai da lahira a sai kenan lokacin da kake kyautata ma wani a fakaice wa kake kyautatawa kanka karka cewa kai wa wani gata dan ka ba shi kuɗi dan ka shi mota dan ka shi gida <coughs> tabbas zai ji a cikin sa kai masa gata kuma ya kamata ya maka godiya saboda sunan annabi ta nuna haka amma kai da kayin ka ji a jikin ka kanka kewa gata domin idan kai masa Allah zai maka anan ya kuma yi maka a tambuna suka kewa amma idan ka rike kai kadai ba ba lalle bane Allah ya maka anan ba kuma zai maka a tambun ba amma in kai ka rike kewa gata ce an bayyana ku yassarahu Allah alaihi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman wanda ya sitirce musulmi satarahu Allah fi dunya wal akhirah Allah zai masa sura a duniya da lahira wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa matakar bawan nan na cikin taimakon dan uwansa in dai kana tallafa mutane za ga Allah na tallafa maka kuma yayin da kake yi ka yi kokarin ka fi karfin shaytan ka fi karfin zuciyarka kori riya ya koya riya sai mutum ya yi dogon yaki kafin ya yi nasara a kansa yadda zai mutu to yayin da duk kake tallafa mutane kana yi kana yi sai ka kuma Allah na bude maka kofa Allah ba zai wulakanta eh wani lokacin ubangiji ta Allah dan ya jarrabe ka zai iya dan toshe maka amma ba wai haka abin zai dawo ba idan ya tashi bude maka kuma kake mamaki wallahu fi amn al-abd ma kana al-abd fi auni akhi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman wanda duk ya kama wata turba yana neman ilimi cikin ta sahala Allah bihi tariqan ila al-janna Allah zai sauƙaƙe masa hanya tiryan tiryan zuwa ga aljanna a sai kenan in ka ga neman ilimi ka dauka cewa kamar ka gano wani mutum da ya kama hanyar zuwa aljanna neman ilimin qur'ani neman ilimin hadisi neman ilimin tauhidi gyararre neman ilimin fiqh kitabu wa sunna ko mutum ya kama hanyar zuwa aljanna duk duniyan nan ba wani sarki da zai fito ko shugaban kasa ko gwamna ai masa jiniya wai mala'iku su tsaya sai masa jinjina sai mai neman ilimi yayin da dalibi ya makalkale da tafansa a amata ko ya rataye gafakar qur'anin ko littafin da hadisi akan hanyar su zuwa makaranta innal mala'ikata la tadau ajnihataha lakum mala'iku sassauta fukafukan suke ta shi sassauta fukafukai waɗansu malamai suka ce sa shine in suna cikin tafiya a zaran samaniya sai ganka kan hanyar magana sai sauka sai kauci su tsaya da kufu an tsayaran ba ta taki ba ta ci gaba da tafiya da ninkaya a zaran samaniya sai tsaya cik har sai kauce sannan su gaba waɗansu malamai suka ce a tazau a janhata ma'anarsa sukan sauke fukafukan su tsaya su yi maka addu'a su yi maka istighfari su roƙa ma gafara sai kauce sannan a ci gaba ilimi ai ba wasa bane ya danganci yadda ka dauke shi da kima ka dauke shi da daraja ka dauke shi da mutunci yadda kuma za a gane ka dauke ilimi da kima na farko mai karantar da ilimin ka dauke shi da kima littafin ya kasance ka ɗauke shi da kima amma abun kunya a wurin mu wani lokacin mai karantar da ilimin mu ɗauke shi da kima ba sannan littafin mu ɗauke shi da kima na sha ganin daga cikin ku mutum zai zo da mota ko zo da bashin ko zo da menene sai Allah kan kallawo ina ta abana qur'ani na ya fata wallahi ne da ke cikin sa da agogon sa zai sai qur'ani goma amma shi ba zai saya ba tunda dai wannan amfanin sa sai a can sai a bashi wala muna da matsala ko a zo idan kullum muka zo tafsirin bai rufe da aka zo tafsiri idan aka zo Qur'anin tun dama adadin ba su da yawa ko guda 20 ne ko nawa ne rabbul alhad sai ga ana ko kowa ana hayaniya a sauran suna fara ma haka ake ko kowa da hayaniya za a rinka cikin mutanen da duk wanda suke ko kowannan kowa kila a nan a matsa cikin mutum zai je rabbul alhad uku ko hudu ko biyar ko a cikin aljihun dan dafan nan naki zai je rabbul alhad uku ko hudu ko biyar ko a cikin mota ko kaza amma wasu suka samu ba ba ba ilimin kima ba ba mu dauke shi da kima ba shi ko ilimi in ka dauke shi da kima ka ba shi gaba ɗayan jikinka malamai suka ce shi kuma sai gutsuro maka rabi duka ka ba shi lokacinka shi kuma sai ba ka rabi ina da kai baka ba shi rabin ba baka ba shi ɗaya bisa uku ba baka ba shi ɗaya cikin goma ba ya zai baka kenan duk mai neman ilimi inda yana daukar ilimi da kima a yanzu dukkan abin da sai da su karatu zai yi zai fito wannan abin da kima karatu ba zai yi ba sai da malam to wannan malamin na sai da kima a wurin sama da kimar mahaifi sama da kimar sarki sama da kimar shugaban kasa ko gwamnati kowa sama da kimar uban gidansa a kasuwa sama da kimar kowa dan wannan shine mabudin sarki da aljanna sannan littafi na da kima a wurin sa baya tsada in yi je kasuwa aka samu shi kadai kenan kuma lallai yana da bukatar ka dan shi ake karanta a makaranta baya da zuwa da ko nawa ne ko baya da ya tsara sannan kasa din karatun da ya wuce shi baya masa tsada ko nawa ne ya sannan wani littafin ma da baki ake a makaranta ba ya ji malam ya faɗi shi a cikin reference kuma ya ga eh zai iya karantawa ko ƴaƴansa su karanta ko wani na ya karanta sai ya je ya sayo ko nawa ne wannan zai ce mana a'a abin kunya ne a zuwa ga cewa mun zo muna karatu a rasul al'an shekara dan Allah na karatun da shekara goma sha kenan mun fara ne 1987 da muka fara 1987 da da a kafa to amma ce har yanzu san ba dan mutane ba su da kudin ko kuma dan ba sa ba kunya da kowane irin ilimi amma na addini shi ne kan gaba amma kowane irin ilimi sai ka kimanta mai shi sai ka kimanta shi kansa shi sai ka kimanta dukkan wata wasila da za samu same shi in sa mutane sun gane idan ka samu ilimi ka samu duka in ka rasa ilimi kuma ka rasa duka mai ilimi ne da zai bari su sarakuna da masu kuɗi ya ce kowa ya fito da jarin sari da ku ba su iya fitowa da shi ba mai ilimi ne zai ake kofar gida ya ce kowa ya zo ya tambaye ni duk abin da yake so ya tambaya din ina abin da yake shine jari na wato ilimi ai kai har yamma ta yi karuwa ya ko raguwa yi karuwa ke yi amma a yau babu wani attajiri a Kano da ya sai ajiye kudi da kofar gidansa yake dun muje mu tambaye komai ko awa ɗaya ba zai iya bayar ko mutum talatin to kaga inda ilimi ke da abin da kusa ilimi ba karamar mutunci gare shi garkuwa ce sosai da za ka kare ka daga wuta ta kare ka daga bid'a ta kare ka daga sirka ta kare ka daga kowace ne shi sani tamkar uwa ne gun maraya ko uba ne shi sani ma garkuwa ne ko ga mai tsoron gari ne mai gidansa da zai rawar kafa shi sani kan mai da bawa da ga shi bawa ne amma ilimi ya mai da cewa da mafi girman muruwa arziki ne mai isarwa in ka same shi ko gaban wa ai baka zauna da firgita ba in ka samu sanin rike shi kuma da karfi karka bar shi in ya kauce lalubo shi wan gazan je ba shi tashi sai baka rasa yin muwafaka maganin samun ta himma sai ka dawo in ka soma komai wa Allah kaza ma ilimi a dama rubo wa sai kaza wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah babu yanda za a yi mutane su taru a wani daki cikin dakunan Allah bait daki min buyutullah daga dakunan Allah ko ka ce gida cikin gidajen Allah masallaci kenan kenan masallaci ana ce masa albayt ana ce masa almasjid yatluna kitab Allah suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna darasi shi a tsakanin me ake nufi da mudarasa qur'ani mudarasa quran me ma'ana eh kada ka sa tsakanin ku a wata sufa kuna yi da kuna karewa tare kuwa kamar musaffa a ba haka ko ito ita ce kamar musaffa take su malamai ne suka fassara shi da cewa za mu fahimci mudarasa qurani cikin hadisin Abdullah dan Abbas da ke cikin Bukhari wanda ke bayanin idan ramadan ya kama mala'ika jibril ke sauko dan manzon Allah fa yudarisul qur'an a lokacin da yake faruwa malaikar jibril ke karantawa manzon Allah na saurari wani lokacin kuma manzon Allah na karantawa malaikar jibril na ne na saurari shine mudaraka sai yana karantawa sai yana saurari mutaffa take nan ne ba da so in ce masa mutafa kai sai dan saboda mutafa akwai abubuwa da yawa a cikin da Allah su mutafa akwai abubuwa da yawa ba za ka zanto mudarar hakikiya ba na yadda musaffa na sa mutum lallai ya dingana harkar ta kai kyau eh mudarar ta amma na ba musaffa ba ke ka san dai idan ka ce musaffa dai irin wanda gardawa masu ke na gida wanda suka ce qur'ani kowa zai zo ne wannan yuga na su guda ya karanta kai karanta su kai karanta su duk wanda ya ja ya son ya daidai ba tare da ya fada ba sauran kawai suke ji ana masa hazara duk wanda ya kama Allah Allah yake ya kuskure to ka rinka bata mutum ya kuskure cikin kafin Allah ka rinka fata mutum ya kuskure cikin littafin Allah kuma duk wanda ya kuskure kuma ransa ya baci to kuma sai dan ka kuskure cikin Qur'ani shine abin da ya fi komai sauki kai kuskure cikin Qur'ani don har da ka duk wani zan farin ka ko mun dangara tun daga nan sai ka kuskure mu'jiza din kenan manzon Allah mata ce wani ke mata manzon Allah ba cikin karatun sallah ya dawo aya ta tsaya ya sake komawa ta tsaya ya sake komawa ta tsaya sannan ya wuce da aka gama sai ce ina abin nan ubay bin ko zaid bin sabiri ce me yasa baka tana mu ba me yasa lokacin da na tsaya baka tuna mun ba kwarjini ya hana tuna manzon Allah to kawai shi ke nan wani garbi yanzu kawai ya zai har da abada wai sai zai ba zai fara ba ba za a ji yaransa ba ko ya je mai duburi ya abinda ya da wani zai ke nan waya da bari yaran gangaran ba za a ji yaransa ba to shi yasa kaga dai bana so in ce musaffar kace tunda na san musaffar tana da wannan matsalolin na sai dai mu ce mu kawai a ga a cikin mu mudarasa akwai wani abu shi ne wato kana kokarin tsayar da harfan daidai kuma idan kai kuskure shi wancan din yana kokarin ya mayar da kai ka koma ka gyara sai in ka kasa ne ya sai ta kai ko in ka fasa kalma ba daidai ba ka san akwai bambanci tsakanin faduwa a cikin harda ya tuna maka ko kuma ya mayar da kai baya wanda in ka koma baya kila zaka zo ka wuce da kanka da kuma a'a hardan daidai ne amma ka furta kalmar ba daidai ba dan a gyara maka masafin huru da sifatul huruf a musafatu ana to dan kai masa sama ko kada gyara ma ma waye wani makalar huru ba ta harkar ba ya saka gana kiyar da ce musafatu da na san ga layin da suke tafiya tafsiri na iya tafsirin ai eh, zai iya fita cikin mudarasa dan kokarin fahimta ma'ana ne tunda annabi sallallahu alaihi ya zo ne dan ya isra wa mutane alqur'ani al a bangare bangare na farko karatu bangare na biyu mai tafsiri dan haka duk wanda ya bada kulawarsa wajen karatu kadai bai damar tafsiri ba ya isar da rabin qur'ani ne ba da qur'ani kila ma bai karbi ba dai wata uku ya san alqur'ani tunda al-maqsud na karshe babban manufar wajen qur'ani shine fahimtar ma'ana da yan aiki da ta tilawa ko kadai ba za a fahimci ma'ana ba ta yi mai ta yi tafi. shi yasa ubangiji ta ala ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan min yatlu alaihim ayat wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qabl fi dhalalin anan abin da za ku yadda yace yatlu alaihim ayat abin da za ku yadda yana karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim yana tsarkake su daga munanan halaye zuwa ga ba sai kuma yace wa yu'allimuhum alkitaba yana koyar da su littafi to wani littafin kenan alqur'ani kenan to yatlu alaihim ayati wani ayoyin kuma qur'ani kenan to amma a cikin yatlu alaihim kaga mujarrad tilawa yana karantar da su lafazan amma wa yu'allimuhum alkitab at-ta'lim kenan wajen me kenan ma'ana to tunda ma'anar tafsiri ma'anar qur'ani ba yanda za a yi ta fito sai an hada da hadisi nan sai aka ce wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata dan ma'ana ba ta fitowa sai hada da hadisi amma tilawa ko ba hadisi zai ta fito yatlu alaihim ayati ba ce wal hikma ba ko ana amma wajen wa yu'allimuhum alkitaba sai aka ce wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin to sai aka ce malamai ko maga da annabawa ne to su ma sai su irin aikin da annabi yi shine at-tilawa da komai at-ta'lim su ma yatluna ala an-nasi ayatihi wa yuzakkuna hum wa yu'allimunahum alkitaba wal hikmata dole sai shi shine cin an annabta ina ba da bayyana bayan dai mun gane mu darasa ko da haka shine ka karanta in karanta ko kuma kana karantar da ni ina saurare dan in maimaita ko ina koya ma ko kana koya mun duk zai shiga cikin mu darasa ba yanda za a yi mutane su taru mace a kaumun ba yanda za a yi mutane su taru fi baitin min buyutillah cikin wani daki cikin dakunan Allah ya tuna kitab Allah suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna nazarin shi suna mudarasa suna darasin shi tsakanin su illa nazarat alaihim sakina fa ta nutsuwa ta sauka da kwanciyar hankali da su a cikin zukatansu wa gashiyatuhum rahma fa ta rahma ta lullube su wa haffatuhum almalaika fa ta malaiku sun yi musu da'ira sun zaje su wa inda kuma Allah zai ambace su a fadar ta da daidai wani dan wani da kasan auren darasin Qur'ani wani dan wani da kasan auren darasin littafin Allah haka Allah zai falalar da mutum ke samu wajen Qur'ani ba mu tilawar ka je koya ana koyar da kai da tajwidin sai da zaka fasa kalmomin daidai ko kuma hada da ma'ana ka je sauraron tafsiri kana ko kuma a ka je sauraron karatun hadisi ai da karatun hadisi dole sai kuma ayar Qur'ani ta ko yaya kuma shi kai karanta hadisi kamar fassara ne na me na alqur'ani mai girma fassaran ayoyin da rike da cikin mudarasa na alqur'ani kenan wa man batta bihi amalu dukkan wanda aikin sa yayi baya da shi shine albutu shine sanda tafiya a hankali dukkan wanda aikin sa yayi sanda da shi bai yi gaggawa da shi ba lam yusri bihi nasabu dangantaka ta ba za ta gaggawa da shi kun fahimta abin dukkan wanda ya zama rabon maza da fuskar imani da aiki to kawai cewa shi dan wane ne dan malam wane jika malam wane kanan wali wane jikan wali wali ko shehi wali ba zai kai ko ina ba tun da dai dangantakar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta amfani masu dangantakar ba sai bayan imani da mai da aiki da an yi imani a yi aiki da gari to haka dangantakar wani ma ba za ta amfani mutum ba sai bayan ya yi imani ya aiki kisa da aka saukar da qur'anin aka ce da annabi wa anzir asira takal akrabin kaga da dangin ka waɗanda suke makusantanka wa manzo Allah ya kala su ce ya ku yayan abdul muttalib ku ce cikin ku bauta ya ku banu da ayyubi na galib ku ce cikin ku da bauta ya ku suwaye ku ce cikin ku har yanzu kan fatima ya fatima mata jinta muhammad ya ke fatima yar gidan muhammad ya ku ce yace ya safiya tu ammatan nabi ammatan ya ke safiya gwaggon annabi to kanki da bauta ai ba zan wadatar da komai ba a gaban Allah ranar kiyama kaga shine ma'anar man batta bihi amalu duk wanda aikin sa ya bayyana shi ta kun baya lam yusri bihi nasabu dangantaka ta ba za ta gaggawa da imanin da kan da ke cikin wannan imani da aiki shine ke kai mutum gaba kamar yadda rashin imani ko rashin aiki shi ke yadda da mutum wannan hadisi imamu muslim ne yana ganin kuma da ka ta anan abin da muka faɗa ne eh hadisi ne babun gaba eh to amma kuma akwai bayani ba babu babu kifa bane ba babin alfarma ne kaga alfarma a Najeriya ya kamata kai bayanin su sosai a fahimta kana ce mala ya a da ya alfarma ko shi iri shi yasa na ga hadisai biyu ne amma dai suna da ma'ana sosai wanda ya kamata a karkare su a sai mako na gaba idan Allah sallallahu alaihi wa sallam shin idan mutum ya ta jiya taron dangi ake masa ne a masa duka ina da shi ya fahimci wannan cikin hadisin da muka faɗa da maza Allah ya a dake shi haddi ne suka yi mata tunda sananne ne a wurin su bulala nawa ya kamata a yi ko duka adadi nawa ya kamata a yi don haka sai suka yi su duka wanda ke nuna a ce an tashi bulala adadin bulala arba'in ne ko tamanin ne ko 100 ne ya halatta a sa wani adadi na mutane amma za a yi wa mutum bulala 100 a ce kai kai hamsin naziru ya hamsin kowa ce wancan ya yi talatin wancan ya yi arba'in wancan ya yi arba'in misali ina fata an fahimta eh bulala da za a yi ta mai matsakaiciya abu da da matsakaiciya da wanda zai bulala da mai yin bulalar dukkan su ana son zama matsakaiciya shi mai yin bulalar kare zan so mutanen nan masu karfi da yawa ya wuce na al'ada in kila yi kisa kar kuma zan to rago wanda yake bayar wani karfi dan sai zan ta zama wasa wasa bulala haka bulala ta zan matsakaiciya kuma ba za a daki kai ba za a daki mutum ne a cikin dangan jikinsa dukan da ba zai karya wata kafa ko ya haifar da ba ko ya farfasa jiki yadda jini zai fita a'a dukan da zai ne zafi kaga wata ka jini amma yadda muke yi suna aka ce wani bulala mutum zai rike ta haka hannun ta haka sannan kuma ya karya ta a mata ta haka haka da yi sai eh ne ya saba kira alƙali ya wani istihadin ya ga kamar ne dan rigar da ke cikin sa mai kauri ce mutum za a yi wata hajji ne da babban rigar jamfa da wanda da waye kaga dole a cire dan ba ga wata aida ta mutum da rigar ko je da yin sunan ba kaga ba zai da zafi masu su gaskiya ya danganta cikin tafafin ina fata Ita kamar da annabi ce kada mutum ya mika dan uwansa musulmi a cikin shi to idan arne ne ba dan Allah ne ma bai halaka ka cuce shi dan dukiya ta Allah ita ma haramun da cuce shi da in ba jihadi ake an yaki ka samu a matsayin ganima ba har kawai ana zaman lafiya ko kawai da sunan zalunci an tayar da wani hargitsi ba jihadi sunan shi ba fada kaga yanzu abin da muke tsakaninmu da Allah nan kasar galibi ne fada ne ba jihadi ba dan jihadi akwai bukatar a samu shugaba da akan sau baya da yake umarni kafin a fita in ya kasa bai fita kuma a ta kuma sai yake wakiltar yake magana a madadin mu duka wannan shine jihadi tsararren jihadi amma ba haka ba abubuwan da ake nan kasar fada ne to a fada kuma zaka da shi da nuna wannan kuma yace idan mutum ya zo unguwa sai waɗansu daga cikin mutanen unguwa suka ce ya kamata ka yi hankali da shi wani ba su da kamar a ce sabon zuwa da shi a unguwa sai suka faɗi kasa ke mutanen da suke ba na kirki wajen kasu su kuma wannan galabi babu laifi matakar mutanen da aka faɗi kasa su game da su masu mummunan hadin da za a iya cutar da su ko ta hanyar sa ko jininsa ko wani abu dan ya kautar da karɗinsa daga gare shi wannan babu laifi ba na kamar na kai ba daidai ke da yadda idan ka kawo mai laifi ya za ka kai su kai su ayyukan yau a lokacin su ka kai su wannan yace ya za a idan haddi ya zama biyu kamar ga mutum ya ta giya kuma ga gashi yana zina duka za a yi masa biyu ta a fara masa da kan giya na kuma sai na zina idan laifin da nan kisa kamar magidanci ai ba za a ce a kuma shi ba sana'a zuwa yi masa kulala sai dai arna da suke haka wani ji a tana wani wanda ya ta amana kasa wai ya dace da mutuwa wani shekara da arba'in aka ta ne gabarin sa a yi masa bulala wata kotu da yake wasa kaga an ce dama lahum wani balhum <laughs> amma idan mutum ya laifi na da nake sai ya fara ya zafin sannan kuma sai kifa duka bin za a hada masa wannan kuma na nuna cewa a daki mashayin giya wannan yana nuna har yanzu hukuncin haka yake ko kuwa akwai wani hukuncin da yake da yake da ya adadin mutanen da su ina da wani za ta fa na faɗa wannan kuma abin da yake cewa shin mutum zai iya yi wa mutane wa'azi dangane da wani munkari ne ga suna yi alhalin irin wannan munkarin ana yi a gidansu ko kuma zai je gida ya fara zai yi na wajen ko da bai fara kuma zai iya haɗawa da tafiya. kasancewar ana yi a gidan ku a wani laifi ba shi ke da halitta ta wajen kaiwa ta iya yiwa kayan gidan ba a ji ba shi ke sa ta kaiwa jiya ba annabi nuhu alaihi salam ba mai wa'azi bane shekara da dan Ransa ya musulunta amma ya ce bari ba zan yi wa mutane wata ne wa'azi ba sai dana ya musulunta rashin musulunta dan ya zama aiki gare shi annabi bai shafi shi ba aiki bai shafi shi ba la ta da su ne ukra ha kuma matarsa ha kuma annabi zo da matarsa bai taɓa ba duniya mutane wazi a waje har sai matarsa ta zama soyayya da ya yi yayi ba sai bai su ne wazi a waje kuma ya samu waɗanda suka yi imani to haka al'amari yake na wazi da dan ana wani munkari a gidan ku baya nuna cewa tunda laifin mutanen gidan mu ne bari ba zan je wajen yi wazi da ka yi gidan ku suna da haƙƙi na ka faɗa kan da mutuwa in sun ce to kuma wai sai ranar da suka shiriyu sannan za ka je waje kai in ba su yi ba ba za ka fita waje ba sai ka mutu ba ba ba ka dai wa ayyuka dan wace ne ka za su yi ta yi wa ko za su yi ba a hannun ka wani a hannun wani a to mutum ne yana da laifi ne da yi kamar ka san kowa haƙi a kan ka da ka faɗa ka na walidina na wuya a daidai lokacin da babu kowa da yake sai kanka wannan mutum baya da mutum yana daga cikin abin da ke zai ke ba mutum mai kyau a lokacin abin da mutum ya kamata ya yi ne ke da isti'aza ne yake da karatu inda Allah ya ce ma yanzu gannaka yana ke nan zuwa fasta ya ce a na hobo sami mila saboda haka lokacin da bisa da ne zai zo mutum irin wannan tunanin mara kyau sai mutum ya ala sai ya ce da ala ya ci gaba kuma dama abin da zai taimaka maka cikin karatu da kaucewa irin wannan ne kakalin halar kuma a abin da kake karantawa in kana halar kuma a abin da kake karantawa shi da qur'ani ya fi daɗi da da ya ga tasiri a kan karanta an mai da shi sa makasudin karatun alqur'ani ba yawan sauka ba a karantawa daidai da kuma dabbu shi ne babban makasudi ta iya wani duk sati zai sauka biyu ko uku amma baya fahimtar kuma ba abin da yake canjawa cikin ayyukan ba bambanci tsakanin jiya da shekaran jiya da yau to da masa amfani ko bai ba hanyar da Qur'ani da masa amfani hanyar da Qur'ani da masa amfani shine na da Qur'ani da ma'ana ya tadabbur tadabbur yana da kuma muhimmanci akwai lokacin da ya kamata in kana cikin karatun Qur'ani kana fahimta wannan ayar kana fahimta zo wata ayar sai ka ga ta ce wani abu ta kasa fahimta kamalin tadabbur ka dakatar da wannan karatun a lokacin da ya ka bincika da kuma ka fahimta kuma kai gaba cikakken tadabbur sai shi Allah ya ce a falaka da barun Qur'ani am ala qulubin akfal kuma yadda qur'ani da kana da dabbobi kullum kana karatu shi ka kana karwa kullum qur'ani sai ya bayyana a gare ka irin wata bai taɓa bayyana ba da dai ka yi duk da irin himma da kwadon da wani da ala ya bashi amma da kansa yake cewa a kwanakin sa na farko yake cewa wai yayi hasara da kwanakin sa na farko yake wata karanta da kuma kuma Qur'ani da sa kawai da hadisi ba sai ya ba su lokaci a babu dama su kuka mata yana takai sun wadansu su dole su yana wadansu karanta karanta da ba Qur'ani ba duk da cewa yana da biya ba ana ganin daga zamanin su zuwa yau a malamai da suka fito gidi wannan wanda suke koyi har zuwa zamanin sa wannan da ke da makiya da masoya gaba duk sun ba da kai da daga lokacin zuwa yau a malamai da suka fito biyu suka yi rubutu a kansu wanda waɗansu koyayyu a wata nahiyar da ba su wanda dai ya fito aka sanya a duniya ba sami da irin duniya ba zuwa yau sai wata da wakoji amma a yanzu ba dan duk wanda ya fito a duniyar ilimi da suka fasa nan a rubuce ana da kuma za a iya hukunci a kai a shaida sai kai mamaki wani lokacin wato kamar irin waɗannan ubangiji da Allah ya sanar da su ne su zama kariya ga addini amma sai ka ga shekarun da suka yi yau sa suka karanta da waɗannan abubuwan suka karanta to amma idan Allah ya sanya wa rayuwarka albarka sai karanta ababai masu yawa cikin kananan lokuta wanda wani bai je nan ga wannan ko bai karanta su wato shi yasa mai neman ilimi babu babban abin da zai taimaka masa wajen neman ilimi bayan ya yi riko da hanyoyin da suka dace na a mai na faɗa mutunta malamin da kake wurin wurinsa mutunta abin da kake karanta wani abu mai matuƙar muhimmanci a wajen neman ilimi ne duk abin da kana kana kokarin aiwatar da biya aiki sannan kuma addu'a kana yawa kanka addu'a ai ba banza ba ubangiji ta ala ce da annabi wala ka dalil qur'ani min qabla an yuqda alayka wa sai ce ne wa qur rabbi zidni annabi da kansa ai Allah ya ce kace ya Allah kara min ilimi ya addu'a tana da muhimmanci idan kana wannan addu'a kana wannan addu'a da wani abu ya zo ya faru kai kamar za ka mamakin faruwarsa sun tafi tuna cewa lallai yana daga cikin kila abin da ya taimaka ka fassara wannan addu'a da take akwai lokacin da za ka zo misali ka shiga labirari ko na ko na wata makaranta kana neman bayani kan wata mas'ala a cikin wani littafi sai ka bata awa uku neman littafin da ke fahimta duk wanda ke ta'amali da karatu ya san wannan ko ba haka bane awa uku kana neman littafin da wannan bayani ne ka karasa sakamakon addu'a da mayar da al'amari zuwa ga Allah da kiyamul lail da yawan karatun Qur'ani da roƙon Allah ga manka sa da ka zo kana neman abin har inda hannunka zai fara fada kan littafi kaga Allah ya sanya wa rayuwarka mai albarkar lokaci Allah ya baka da hannunka ya fada sai ka san abin ina ba za mu fahimta wani sai je awa uku bai ji shi ba sai ka samu lokaci guda wani sai ke kala goma sai ka samu abin cikin shekara uku ko biyu wannan yadda ka mai da al'amari zuwa ga Allah kuma kake roƙon Allah tasbi kuma abin da ake bukata kullum ilimin ka ya tsara maka takawa da tsoron Allah da kuma jin baka san ba amma daga ranar da ilimin ka zai nuna maka ka sani ko zai kuma fahimtar ka ta nuna maka dauka ai ka zama ko hada billahi kare karbu a lokacin ka banda kai kuma daga nan an ji sirrin mun ta daga kai sai baya sai sai ga mutum ba zai mutu ba sai Allah ya fahimta yana nan da ranka Allah zai fahimta ka ilimin sai ya tsara mana takawa wannan ko ba dabara ta Allah kan bai sanin da gobe kake ciki sai mutum ya mai da al'amarin zuwa ga Allah ya roƙe abu na karshe wannan wannan wanke cewa Allah saka da alkhairi bisa ga wannan darasi da aka dawo da shi amma kuma ina ma za a yi mana sharhin littafin wasa'il da mufida li hayati sa'ida na Sheikh Nasir Sa'id sai wannan wani kalamin littafi da ba karatun makaranta aka sace ne mu sace wata ga idan ka ai wannan littafin yanzu sai wani sabon darasi da abu su kuma darasan da ba ake so su dawo gaba ɗaya tukuna kafin kafin a yi sabo yanzu ne da yau mun dawo wannan darasi sha Allah har illa ba sha Allah da ina tunanin sati mai zuwa kamar zan yi tafiya to amma ina kyautar da san tafiyar ba za ta tafi a tabar ba kila za ta tafi juma'a ne kadai ina kyautar da da haka dai sati mai zuwa ma akwai karatu insha Allah na wannan riyadu sati kuma daga shi lahadi ta sama ne zamu koma karatun sira na masallacin turu lahadi ta sama banda da zai akwai sanarwa kaman guda uku sanarwa ta farko ina jin mun gama yanzu ma sai ka kike mara kaba kamar lokacin sanarwa ka san masu kasa su su dauka ko da bai ne wannan assalamu alaikum